Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa A jamhuriyar Nijar manoma da masu kasuwancin tattasai a jihar Difa sun buƙaci hukumomi su ɗauki matakan samar da wadatar iri da takin zamani da magungunan kashe ƙwari ganin an cimma nasara a shirin farfaɗo da wannan fanni daga yanayin durƙushewa da ya faɗa a sakamakon matsalar tsaro da aka fuskanta a shekarun baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, filin ma'ayyar mai mini Barma ya tattauna da kakakin sarkin masu hada-hadar tattasai a yankin Difa, Musa Babagana, ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Lura da yadda wasu alamomi ke nunin an fara shayo kan matsalar tsaron da aka yi fama da ita a yankin Difa, ya sa hukumomi baiwa manoman gonakin kewayen tafkin Chadi damar komawa kan aiki. Tuni waɗanda abin ya shafa suka fara harama. Ga abin da mai magana da yawon sarkin masu hada-hadar tattasai Musa Bagana ke cewa. Akwai abin da noman tattasai yana bukata. Irin na takin na zamanin akwai takin fararen nan da ake bukata da shi. Ba lokacin shi ba na samun shi a lokacin shi. Kinan da bayan shi kuma akwai takin da aka ce kensu kensu. Shi ma muna bukata. Wani lokaci shi ma ba mu samun shi lokacin da muke bukata. Kasa noman tattasai ba sau ɗaya ba muna yi taki ba sau biyu ba. Fara an shi ma muna yin shi. da kuma karshen shi mamna yanzu daga nan muna samu sai in ba mu samu lokacin ba da an takin shi ba nan ne muke samu matsalan mu samu har irin da zai yi da shi me ya hana a samu iri a kuma samu takin da kuma sauran magungunan da kake magana a kansu su wannan abubuwan da ya sa dukka dai karkashin wannan fitinan da yanzu ya ta samu da shi ake yi gwamnati ya ce wannan abubuwan ba sa bukata su ya yi so nan jiha dai amma yanzu dai an yi dan kokori ana dan ragewa ana shigowa dan kadan kadan amma dai muna nema gwamnati ya tsara ya kalle mu abun ya sake shi ya zo don mu samu noman mu yi shi ba ta tafi kadai yana bukatar noman farin taki shi shinkafan da albasan shi alkaman da duk abin na noma sai a samu takin nan fararen in ba samu shi din ba ba zai yi shi wato dai dokar ta bacin da aka kafa wa jihar difa sakamakon matsalar tsaro ta kawo cikas sosai wajen gudanar da ayyukan noma a gaskiya mun samu ci. shi yanzu noman nan ma shi ma kawai za mu ce ma abin ya hana mu shi dokar ta bace shi amma gwamnati ya ce shi dan mu muke yi dan shi ma ya kare mu din amma mu ma anan kuma bangaren matsalar noma muna gani abin ya rikice mu kasan abubuwa kuma yanzu ba da bayi da komi ba zai ya hana wani ma kana gani kana hana ma ya je abin da bai kamata ba ya je gwamnati shine karin talaka gwamnati shine kuma yana taimakin talaka gwamnati shine kula da kasan shi talakan da shi jama'an tsoron da sauran kasan duk hannun gwamnati amma mu ma duk a gwamnati dan muna yi ma gwamnati din abin da ya kamata muna bada rahoton na kai da kai shi ma taimakon gwamnati in mu ma ba mu bada ba gwamnati ba zai ji mu dan shine muna bukata gwamnati ya kula da mu ya ba mu yi mun soci mu samu abin da mu kamar menene kuke bukata a zahiri a zahiri bukata mu yanzu haka ba mu da wurin noman da ba mu da komai amma muna gani gwamnati ya fara yi yana mamaita mu irin na garugunan na yanzu barwa da sauransu saura garin ma muna bukata ya kula ya mai da mu mu samu inda za mu yi noman da kuma sakin da sakin da za a yi ma irin na taki da sauran ya kula ya sake mu mu yi noman sai irin wannan sai mun zauna mai ma sai mu yi bayani irin na dakin shawara da manomi irin na kamar kara da sauransu shambar da girgir za a yi a koya mu gashi abin da za a yi fa ku ba ku gane ba gwamnati ga yin da ya gane abin da ka sai shi a nan misali jika ashirin a can in ka kai ka sai da jika ashirin ba daya baka ci riba bare ma samun kai ma baka samu bare ma riba kenan abin da ka sai shi a nan jika goma ka kai shi a can goma da dala hamsin in ka sai da kudin leburodi da taxi nan da aka bada ameri kenan ba riba yanzu a yau a yau nawa bahun eh, tattasai yake a nan kasuwa yanzu buhun tattasai a nan kasuwa dai akalla da dubu talatin da shida na naira shi a nan daga nan mu kai shi har mai har ya zo maradi har tawa har kunni har mazandar har ya zo ma murya har duka muna ka kuma a najeriya ma muka yi shi ka san in mun shi kaya ne ma ta sai kaya miya ce daga nan ka kai shi watakila wani ya wuce amma mu iyaka mu daga nan najeriya zuwa nan iya muke menene bambancin tattasai na difa da tattasai na sauran wurare a to wannan kasan yanayin kasan yanzu watakila tattasan difa ya fi ma yaji wayansu tattasuna na wayansu guda yanzu dai alhamdulillah ta fara dan bunkasa muna nema da ya kawai abin allah ya fitar da irin wannan kenjin da muke ciki yanzu da mu koma mu zauna da mai harkokin. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ƙarashin rahoton yanzu a madadin Musa baba gana da kuma wakilinmu a Yamai Sulamu Mini Barma sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. ta baya shine ci da